da wayanta ya mutu ta kira ni da safe take ce min umma na ce an harbe ni a ciki na ce a ciki kuma zahira shi ne kike min magana haka a dai lokacin muna tare da shahida sulaiha sai muka shiga da kabura saboda abin yadda muka ji shi muka ga mai amfanin rayuwar kuma dama na kira ki sanar da na ce to ya yanayin abu kina ina take ce ai an kai ta inda ake duba marasa lafiya shi ne ke gaya mata to ta ma Hussein an harbe shi a ciwo yake ce mata insha Allah za ta je ta gani in za ta iya duba shi to can kuma dai muna ta abin nan muna muna ta ce mutum ta ce mun tana gidan harisawa to sai dai irin da ban ma taba kawo mata shahada ba saboda ban dauka ko ciwon ya zamto um, that serious da inda za a ce mai ta yi shahada ba ashe abun ya wuce nan kuma mutanen da dama su dama su gama da kowa da kowa da shi muna zaune da ita muna zaune haka nan dai muka ji shiru dan aka kira nan mata dama bai shiga matan da muke magana da ita ta ma ba nan ta bai shiga da wannan kyakkyawa kyawawan da biyu din sannan kuma da iya mu'amala da manya ba yadda za a yi wani wanda ya dara musu a shekaru ko abokin mahaifinsu ka ji ya yi kuka akan wani abu dangane da ɗabi'arsu. su saboda haka general dai yara ne gaskiya mutanen kirki waɗanda ɗan takaitaccen lokacin da suka rayu gaskiya muna iya cewa sun yi rayuwa mai kyau ah, sanannen abu ne a addinin nan cewa kyawawan ɗabi'u wani abu ne wanda yake manzo bai gushe ba yana ta magana a kansu asali ma cewa ba a aiko ni ba sai dan in cika a ah, kyawawan ɗabi'u kuma hakika waɗannan bayan allah suna da waɗannan kyawawan ɗabi'u ba wani abu da suka bari na ambato wanda yake ya ɗaran ma waɗannan kyawun ne kowa ya buɗe baki ba za ka ji ya faɗi wani abu a kansu ba ba ce alkhairi ta yi snacks haka ta ce za ta raba wa mutane har muna magana da ita wani lokaci take gaya mu muke ba ta shawarar cewa zai ba da ma'ana sosai idan tana yin irin wannan kamar wani zuma akan yi biki ko kuma akan kai shaguna ma abin ya ɗan taɓa ni haka nan duk da yake dai na san abubuwan da ke faruwa a lokacin amma ban yi tsammanin zan rasa su haka nan gaba ɗaya kuma dai sun saba zuwa haka programs idan za a yi program sukan je haka nan dai kuma dai koma dai mai su da amma dai a ranar da ko da aka ce mu sun shara gaskiya ban kaɗu ba dai sosai mutane dai sun zo suna ta kuka suna amma dai nisan abin saboda ni na san a kullum haƙurin neman shahada ne duk sanda